salma zuwa subscribe da ƙararrawar sanarwa don samun da sunan allah mai rahama mai jin ƙai littafin matar lamir littafi na goma sha hudu masu saurare na idan ba manta ba a cikin littafi na baya mun dakata ne a daidai inda hawa ce ta ce hajiya zan zo in ga jaririn harara ta watsa mata ta ce tunda ke ce ta haifar mata ai dole ki zo ki gani shegiya mai kirar samudawa Allah sarki wannan kenan masu saurare na idan ba ku manta ba a daidai nan muka dagata da muka ce hutu na dogon zango amma yanzu Allah ya yi mun dawo don haka sai kuma ɗaura kai tsaye cikin ci gaba da labarin namu mai suna matar Lamir. Daga mata hannu ya ce ya isa haka don Allah kada ki ɗora wa yarinyar nan damuwa. Juyawa ta yi ta ce eh ita ai ta ɗora wa wani ai komai take yi kai ne ka ɗaure mata gindi da an yi magana sai ka ce yarinya ce ina wata yarinya tunda har ta iya kwacen kwana ta kwana da miji shi dai bai kara cewa kala ba sai zulaiha ce ta ce dan Allah hajiya ki je wannan ba girman ki bane ita wacce kuke surutun nan ma a kanta. in kuka nutsu za ku ga ba abin da ke gabanta ba ma kenan abulla ce ta daga mata hannu ta ce ke kuma rasa kunya wa sa da ke ni fa wallahi kawai na tsani yarinyar nan cafewa hajiya ta yi da cewa ni dama ban taɓa san mayar yarinyar nan ba dan dai kawai alhaji ya fi karfina ne kur'anin allah da sai ya sake ta murmushin takaiciyar ya kalli Hawwa da ita ma ta kalle sa da sauri idan ta ya ciko da kwalla ya kamo ta jikin sa ya rungume ta yana shafa bayan ta ya ce sai dai hakuri kuma ke Zainab wallahi ki fita daga harkar matata kada ke ma ki jawo kanki raini daga haka bai kara cewa komai ba ya mayar da hankalinsa wajen wasa da gashin Hauwa ita kuwa ta yi lif a jikinsa tana limshe ido ganin daga ita har shi babu mai kula su ne ya sa su ficewa daga fat din yayi ajiyar zuciya yace dan Allah ko me za su yi miki kada ki kula su kin ga duk sun haife ki kina kula su za a ce kin yi musu rashin kunya musamman ma hajiya gyara kwanciyar da ta yi a jikinsa ta ce to ni kuma ina ruwana da su ni fa na fahimci ma duk danginka anti zulaiha kawai ke sona saboda haka ni ma na san zaman da zan yi da su Allah babu ruwana da kowa sai alhajinka sai anti zulaiha kuma ko gidanku ba zan sake zuwa ba shafa kirjinta ya ce amma ai ni da ruwanki da ni ko zabura ta yi ta tashi zaune da sauri tana cije lebe ta ce ai kai kam sai mun tsaya hisabi a gaban Allah na muguntar da kai mun kawai dan na ce maka ina son baby sai ka zo ka samu wannan abin naka har makoshi na ji shi ban san san da na mutu na dawo ba sum sum sum Zulaiha ta juya ta fice musu daga falon ta shiga kitchen din Hawwan ta fara hada musu abincin rana tunda ta san yadda take riken nan yana biye mata ba abin arziki za su tsinana ba ga kuma baki ana ta yi ta sani sarai duk wanda ya zo barka ya ji sunan zai ce zai zo ɓangaren amarya to ga kuma amarya ta gamu da aikin maza ko tafiyar ma ita ba ta gwadawa ɗaukar abarsa yake yi duk inda za ta ranar gidan ini ya yi da mutane shi ma munif a nan ya ini ɗauke da ɓoyayyen ɗansa yana kare masa kallo yana jin dama a ce ɗansa ne na sunna gefe kuma yana ta fakon fitowar hawa amma shiru ga shi jiya yayan nasa ya yi masa tsakani da ɓangarenta ya ce tunda tasu bata zo ɗaya ba to ya daina zuwa inda take hakanan ya ini sukuku babu wani kuzari a jikinsa har zuwa yamma da ya gaji da jiran tsammani ya tafi ita kuwa zulaiha ta yi guri tana can suna ta hirarsu da hawa tana ta kwasar dariya labari take bata na abin da ya haɗa su da mubaraka ta yi mata duka har tsautsayi ya sa ta ce ita ma sai ya bata bebe. dariya sosai take ta ce ke dai ba za ki rabu da ƙuruciya ba an ta hawa dakewa ya ce miki da sauki ake samun bebe. ai sai an sha wuya gurin haifuwa ma jidali ne abu da kike kusan mutuwa kafar ka ɗaya na lahira ɗaya na duniya cikin tsoro ta ce na shiga uku ni irin wahalar da na sha jiya kenan dariya dai ta ce tabɗi yarinya ai ta jiya shafar mai ce yanzu kin ga kin gama shan wahalar wannan sauran ki daɗinsa shi ma kwanan nan zaki fara kwashe shi ana yi kina cewa oh baby kara ida karfi daɗi babe kunya ce ta kamata? ta rufe idanunta ta ce kai Allah anti Zulaiha babu daɗi ba. ni kan ba ma za a kara ba ba na so ya rike kayansa murmushi ta ce a'a ba za a yi haka ba ki more amarcinki yarinya ki ji daɗinki da mijinki wasu tarkace ta haɗa mata ta bata ta ce bari na haɗa miki waɗannan ki sha za ki daina jin zafin gurin zai washe yanzu kofi ta ɗauko da nono a firij ta zuba maganin a ciki ta karkaɗa ta bata ta ce ki shanye shi sannan ki sha wannan tsumin za ki ji daɗin jikinki sosai shashashar ku ta buɗe baki ta ɗirke magani tas ta koma ta zauna suka ci gaba da hirarsu sai biyar mijin zulaiha ya zo ya ɗauke ta suka yi sallama hawa mai hannun kyauta turarukan da malamarta ta haɗa mata ta bata cikin waɗanda ta taho da su suka yi sallama akan sai jibi za ta dawo sai lokacin ta samu damar sauka kasan. lamir na zaune a falon kasan yana ta yi wa faduwa wasa ya ga fitowarta ya zuba mata ido yana mata murmushi ita kam ƙasa ta yi da kanta faduwar ta zame ta nufo ta ta washe baki ta ce bebi na na yi misin naki baki je man gaisa ba yau kwanciya yarinyar ta yi a kafaɗarta shi kuma ya janyo ta ta faɗo jikinsa ya sauke numfashi ya ce kin yi kyau fiye da kullum babe span ɗina ya karɓe ki Allah ya bani ikon baki shi kullum Allah ya sa ke ba za mu samu matsala da ke ba janyewa ta yi a jikinsa ta ɗosa na mazaunanta a kujerar ta ce tabɗi katuwar matsala ma ai wallahi ka dame ni guduwa zan yi don ma dai anti zulaiha ta ce daga na jiya an daina jin zafi yanzu saura daɗi mubaraka da ke zaune ta haɗe wani bakin ciki shi kuwa gogan ya sake matsowa jikinta ya ce ni dama daɗi na ji wai ashe har ihu na rinƙayi ina kiran daɗi zai kashe ni o su gulma an yi asara kuma kin san ashe hajiya na ta ji sanda nake ihun daɗi gaskiya Beb na ke ta daban ce mikiwa ta yi a kufle ta ce eh na ji lamir ai an daɗe ana ruwa ƙasa, na shanyewa ba yau ka fara zalunta ta ba ba yau ka fara cin amana ta ba in ce har mata kake ajiyewa a garin da kake ko an faɗa maka ban sani ba ne ko kallonta bai yi ba ya ɗauki faduwa ya sauke ta aka sai ya ce je ki kwanta lovely miƙar da hawa ya ce mu je ki taya ni na yi wanka mu yi sallah mu ɗora daga inda muka tsaya kama hannunta yi suka shige suka bar ta tsaye da sakakken baki zama ta yi a kujerar dabas tana kallon jaririn hannunta tsoronta na karuwa tunda ta haifu bayan ɗaukar da ya yi wa yaron a asibiti bai ko kara kallonsa ba ko ɗazu da ta miƙa masa cewa ya yi ta kwantar da shi tsoronta yana kara nunkuwa a ranta ta ce kar da ya fahimci wani abu shi ma a sa ya kasa nutsuwa zuciyarsa cike take da tunani-tunani tana ayyana masa abubuwa da yawa game da matar tasa da ɗan da ta haifa masa ya rasa me yasa da ya kalli yaran gaban sa ke faduwa ya rasa me yasa baya jin digon san yaran a cikin zuciyarsa kamar yadda yake jin na faduwa zubewa yayi a gadan yana sakale da beb dinsa ya ce ki kwantar min da hankali beb ban san me yake damuna ba na tashi da farin ciki ya rikide ya koma damuwar da ban san meye asalinta ba shafa kirjinsa ta yi a hankali tace ce cool down babe dama wani lokacin ana samun haka fa bakinsa ya ɗora saman shirt ɗinta ya yi kisin nata ya ce yaushe kika bani babin da zan yi farin cikin zuwansa duniya ina son ranar da zan ganki da cikina kina zama da 'yan dabaru a lokacin ne zan kai ki ganku su babba su ganki da jinin kado a jikinki na ga yaya za su yi da ikon buwaye shiru ta yi ta lafe a jikinsa ta ce ina son ganin goggona na san ita ma tana son na. numfashi ya sauke ya ce kin tabbata ɗaga masa kai ta yi ya ce ok za ki je very soon amma sai mun dawo daga usa da na so barin ki anan zuciyata ta ki nutsuwa gara duk inda nake mu kasance a tare waye ya fara rage kayan jikinsa ya rage daga shi sai boxes ya kashe musu hasken ɗakin ya kunna lab ya shige bargon tare da janyo ta jikinsa ta fara zillewa ya ce don Allah kada ki yi min haka na yi miki kokari Edmund kina hutawarki haba hawa kuka ta saka masa ta ce zafi fa har yanzu nake ji a gurin kuma gurin kamar ciwo ɗazu da na je zan yi fitsari kwantar da ita kawai yayi a jikinsa ya ce oke shikenan ibacinki kawai yana jinta tana sauke ajiyar zuciya har bacci ya ɗauke ta ya yi musu addu'a ya ja musu bargo shi kan ba bacci ya ba saboda wata muguwar sha'awa da ke cinsa mararsa tana yi masa ciwo sosai maganin da ya sha daren jiya bai sake sa ba har yanzu da kyar a daddafe asuba ta yi yana yin sallah ya dawo ya rinka lallaɓa ta da kalamai yana faɗa mata ba za ta ji zafin ba da kyar ya yi nasarar shawo kanta ta yarda jikinta na rawa ya fara romas nata bai ɗauki wani lokaci ba ya ga ta sakar masa jiki har tana ta yashi ya ji daɗin hakan sosai shi ma ya rinka kunna ta sai da ya tabbatar ya kai ta karshe sannan ya fara shigarta da dabara da farko bata ji zafin ba sai da ya sai ta kansa a ciki ta kankame shi cikin rawar jiki ta ce wai wayo lamir zafi wayo Allah a hankali ya rinka bi da ita har ta hakura ta sallama masa ya ji daɗin sa yadda ya kamata cikin ransa yana jin dama wannan farin cikin ya ɗore musu shi da bep ɗinsa ita kam bayan ya zare jikinsa daga nata kwanciya ta yi luf a jikinsa tana mayar da numfashi yana ta zuba mata ruwan albarka sun huta sosai sannan ya ɗauke ta suka yo wanka ya rinka lallaɓa ta saboda shi kam yana tsoron ta botsare masa musamman ma yanzu da gidan nasu yake cike da baƙi da dabara ya jata yana janta da hira har ta saki jiki sosai da shi suka shiga kicin suka sama wa kansa abin da za su ci amma fa raki yana nan tun da halitta ne shine yake dakushe ta da ya ji ta ce shi sai ya ce idan kika cika korafi komawa zan yi na fi son ki horo sosai Haka hakanan take yin shiru bacci ya ɗauke ta a jikinsa ya ɗauke ta cak ya kai ta ɗakinta ya kwantar da ita ya shiga nasan ya gyara ya sake cire bedsheet ɗin da suka ɓata da kansa ya wanke shi yana jin nishaɗi da soyayyar tana karuwa a zuciyarsa ko ina sai dai gyara mata ya shirya ya fita zuwa kasar lokacin takwas da kwata gaisawa suka yi da kakar mubaraka da take binsa da kallon mamaki shafa kansa ya ce ban fito da wuri ba kaka ina da mara lafiya ne 'yar uwar tata ita ma ba lafiya ce ta ishe ta ba shi yasa ban samu fitowa da wuri ba ita dai tsohuwa bata ce komai ba saboda ba hurminta ne? dama mubaraka ce ta dame ta da mitar yana can yana shan soyayya da matarsa ya manta da su shi shekar kukan da lamir ya je a can karshen gadon ya sa shi juyawa ya kalle ta ya haura gadon ya karbi muftahu a hannunta ya zuba masa ido gabansa na faduwa ya ce ban san me yake damun ki ba kin sa ki shi a ranki wanda idan kika yi wasa zai zama sanadin raba ki da duk wani walwala naki ajiyar zuciya ta ita ce dama dole ne kake ɗauka ta mahaukaciya mana dole ne kake ɗauka ta ban san abin da nake yi ba shi dai bai bari maganar ta yi karfi ba ya tashi ya fice ya ce zan je wurin wani mai magani a doguwa don allah ki kula da hawa yarinya ce ko da yake na san zulaiha ma za ta zo ficewa ya yi sake komawa bangaren hawa ya zauna a gefenta ya kamo hannunta ya ce zan je doguwa insha allahu ba zan dade ba magani zan karɓo gurin wani mutum da salis ya samo min labarinsa ba ta ja ba ta yi masa addu'ar dawowa lafiya ya yi kisin nata ya fice yana ɗaga mata hannu da kyar ta tashi saboda ciwon da jikinta yake yi ta ɗan gyara falon sama-sama duk da dama ya riga ya gyara ta ɗauki mayafinta ta yafa ta sauka kasan a wahalce ta yi sa'a sun dawo falon kasa ta zauna suka gaisa da kaka faduwa ta taho gurinta ɗaukar ta yi ta dubi mubaraka ta gaishe ta da kyar ta amsa ta miƙa hannu za ta ɗauki jaririn ta yi saurin riƙe abinta ta ce a ah, haba yarinya ki jira lokacin ke zo ke ma ki ɗauki naki ai na ga ya dage so yake sai ya yi miki cikin ko da yake na gaba ai ya riga da ya yi gaba banza da ke ita dai jidda ba ta iya kula ta ba saboda zazzabin da take ji a jikinta suna nan zaune zaman kurame sai Hauwa da kaka suke ɗan taɓa hira lokaci zuwa lokaci kaka tana mamakin mugun halin jikar tata ita bata ga laifin namiji ba idan yana da halin ajiye mace sama da ɗaya dan ya ajiye amma mubaraka ta ɗauki kunci ta ɗora wa kanta sai wajen sha ɗaya hajje ta iso gidan ita da autanta tunda ta je tsayuwar motar su gabanta ya faɗi haka dai ta zauna har suka iso ana ta gaisawa shi kuwa hankalinsa yana kan matar yayan nasa da kullum yake kwana da tunaninta zamiyawa hawa ta yi daga kujerar ta gaida hajiya ta kalle ta a kaskance ta ce me kuma wannan take yi anan bi baki mubaraka ta yi ta ce um ina ji zaman sa ido ta zo dariya hajiya ta yi zainab ta ce lallai fa sa ido to a tashi a bamu guri tun da ba fadar tsoho ba ce jikin hawa ya yi matukar sanyi ta miƙe a gaje idananta ya ci ko da ƙwalla ta nufi kofar da za ta shigar da ita ɓangarenta suka ja tsaki a tare tare da kwashewa da dariya hajiya ta ce don allah ji jibi yadda take tafiya a wani tattale wai ita miji ya kwanta da ita ko uban waye bai ji abin da ta ji ba oho mata duk da haushinta da munufi yake ji sai da ya ji babu daɗi akan abin da aka yi mata ya ce haba hajiya kullum sai ki rinka yin abu kamar wata yarinya wannan fa ba girman ki bane ba zubar wa da kanki mutunci ne a banza ki sa yarinya karama ta raina ki ina ma ruwanki da tsakaninta da mijinta ne wai dan Allah da ta watsa masa ta ce kai ma sai in sallama mata tunda duk sallamammu na haifa wa duniya ni fa kawai tsanar yarinyar nan a jini na take ba zan taɓa santa ba har abada ita kuwa jidda ɗakinta ta shiga ta faɗa saman gadon ta fashe da kuka sosai kalaman surukarta suka kashe mata jiki ta rasa me yasa kullum hajiyar lamir ba ta faɗan alkhairi a kanta kullum cikin jifanta da mugayen kalamai take ini ta yi cur a kwance zazzabinta ya tsananta har wajen magarba tana kwance da kyar ta iya miƙewa ta yi sallah sannan ta dawo falon ta kwanta ta rufe jikinta da hijab ɗinta tana jin sanyi yana ratsa ta buɗe kofarsa ta ji ta sauke numfashi tare da ɗagowa ya tako da sauri ya ce lafiya me kuma beb fashewa ta yi da kuka ta ce tun daga tafi kaina da ciki cikina yake ciwo ina jin kamar zan mutu a ya ce amma baki da lafiya a gidan nan cike da dangi na a rasa wanda zai kira ni ya faɗa min fita yana masifa ya sauka kasan ransa bai taɓa ɓaci irin na yau ba ya rinka kwala musu kira yana bala'i faɗi yake saboda tsabar an raina ni har an mayar da ni ɗan iska ban isa na kafa doka a gidana a bita ba to wallahi an yi kaɗan a yi min wannan iskancin a gidana ita ma fa ta ce kuma santa nake fiye da yadda kuke zato da kowa zan iya keta riga akan lamarin da ya shafi Hauwa tsabar wulakanci jiya ba ta da lafiya ba ta fito ba kuka rinka kira na kuna faɗa min matata munafuka ce ta ki fitowa cikin dangi a yi hira da ita yau ta ji dama dama ta fito kun kore ta har kuna caccaba mata magana kuma a rasa wanda zai bi ta ya gane min lafiyarta har da ke hajiya bayan kin san yarinyar nan amana ce a gurina to wallahi ba zan ɗauki wannan iskancin ba daga yau kada wanda ya kara ta min gidana tunda zuwa kuke domin ku raban min kan matana kun zaɓi wacce kuke so a ciki saboda haka ku ɗauke ta ku tafi da ita bana bukata wannan ɗin da ba kwa so ni ita nake so Allah sarki wannan kenan kai kai kai kai kai duka duka dai anan zan dakata sai na ce muku sai mun haɗu da ku kawai a ci gaba da labarin namu mai suna matar lamir please sabbin zuwa cikin channel na taskar dan salma su danna subscribe sannan su danna alamar kararrawar sanarwa don samun sabbin shirye-shirye da zaran mun ɗaura taskar dan salma ta kuce ta mace baki ɗaya kuma huta lafiya